ka ta yi an ka ta yi aliru mm. su uku cikin mota an ka gyara shi an ka gyara shi hannu guda filo filo biyu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh. akwai dan ladin gumi nuna mai shi ma na ne aje shi malisa nan ka buge shi malisa gaba uban gida ne ya rama Eh, wannan Shehu Malisa. Shehu Malisa. Eh shi ya ubangida ne. Shi ya ubangidan dan Ladin Gumi. Eh. Gaba ne ka kashe dan Ladin Gumi. nan cikin garin Bunza muna cin kasuwar Bunza Bello maka ɗaya ke ga da mican Malisa. Mm. An buge mutanen mu kaza da kaza yana yana abin nan. Yana haɗa maka ga dan Ladin kan eh. na muku banna. Yace in dai gida in ɗauko jikata ni ce dan bi kwana nawa na muka yi. Mm. Yace mara ce mu tai kawai. Kun ka tahi. Eh mun ka tahi. mun ka shiga gidan dambe eh mm shi ni ce a bani kara yammin kara eh, inda mutanenmu mu na haske mutanen mu mm. ya buge mutane da dama wurin nan mm. ba a samu wanda ya buge shi ba sai ga ka ya dauko tashi mm. eh kai ai wallahi ko diya te bai gani ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka sallama shi wallahi da ni sallama shi ya fadi ya kare nan in kai alheri shi ma don ka'ida na ne ya raga in ni ta haifar nan shi ma dan ladi haka kai mai ya taba buge ka shi ina dan ladi bai buge ka ba mm. to dan ladi ya ce me ya buge ka sakwato wai dan ladin gumi to eh, sai mantuwa ni shi ma ya tafi ya nemo ka ce bayan kaya mai eh, wannan cin eh, zarafi ya tafi wajen malami ne ya nemo ka ya rama sai mantuwa ni to mm. <laughs> akwai lawalin dan dumi lawali dan dumi mm, musa da ke nasara ka aiki eh lallai waɗannan tashin gana tashin su dan gero to shi wa ne mm. goma ɗan mm. dambe eh, goma ya ce min lokacin da lawalin ɗan dume ya faru tashi kai ka buge shi rijau kai ka eh. buge mai lawalin ɗan dume rijau eh. gaga eh rijau mi sunan garin can ba fandogari fandogari ya ce ka buge lawali lawalin ɗan dume fandogari Yau, ka san haka wata na baiwa <laughs> ko ne ya koma bisa kai to Wato ka mance wannan abu da ya faru. Akwai wani wanda aka ce ma gurmun wanki. Gurmun wanki. A ah, za mu kai wajen waɗannan manya. To mu tai. Eh ba mu kai wajen waɗannan manya ba don kaga su wannan layin su daban. Cikin waɗannan tsarin ka na Jamus. Mm. Waka bin ka bashin kisa. Wanda shi ya hewan buge ka. Wanda ya samu nasara cikin su cikin ka wanda shi a ce shi shi shi ya abin nan. Eh tunda ka san duk ɗan dambe ba a rasa wanda za a cewa yana ja kawo mai matsala. Mm. kai wani na ya zama maka da jamus da hmm. kudu hmm, jamus dai kai ba mu shiga kudu fa yanzu mhm, salamu alaikum da hmm. jamus da kudu game da samun nasara to ni gaskiya ban samu irin haka nan ba baka samu irin haka nan ba eh ta muddan kila ma in fara buge ka to har dai kuma in ka buge ni da ka tono ka sake jawo ka mai da baka samu eh, eh, don da an sake duk buge ka ni kai an ce duk kwan buge kai ba da eh, wasa sai ka kase ban taba ribin ribin ba wai cewa dan hmm. wasa ya buga yau ya bugi ni gobe ba taba yi haka nan ba ba taba yi ma yau da gobe ba ah, ni ba taba yi haka nan ba wato mutum in ya buge ka in shi na son zaman lahiya shi bar gari to kowa ya bar gari aikin manzana da mun haɗu sai na buge shi wai ba a taba samun mutum ya buge ah. ka ba ka isko shi wani gari ni ban ban taba samun gagarare ba kai tun da kake baka da gagarare eh ne dan wasa na Najeriya cup gaba ɗaya la ilaha illallah reza na ban zama cikin wallahi ban taba samun gagarare ba wanda buwaye ni mm. wallahi ban to amma abin da nika so in sani ne eh. reza kwantar da hankalinka eh ka san dambe shi yadda yake mm. yana yiwuwa kila akwai wanda kaya mai guda ya ma biyu eh. kaga shi a gaba gare ka da eh, yawan eh, kisa an an taba samun wanda ya ma haka nan cikin jamus wanda ka buge shi guda ya ma biyu ko kaya mai biyu ya ma uku ba a taba samu ba duk jamus kai ka su bashin kisa kuma ribin ribin ko wanda ya ma guda ya ki baka wansa ba a taba samu ba wallahi ba a taba ba ba a taba samu ne ba mm. mu je wajen manya tunda mun yi magana kananan jamus warai akwai abu jirgi abu jirgi yana ɗaya daga cikin masu gidajen mamman rabu gardama waɗanda kan yi dambe da eh. ina dambe fara haɗa ka da abu jirgi dambe inda ya fara haɗa mu mm. Legas. Legas. Mm. na'am eh me faru lokacin nan to lokacin ni dambe da mai yuka mm. sai ni bugi mai yuka ka buge mai yuka ba hago tun da eh. wannan lokaci in ka buge mai yuka to kamar ka to ka hada da jirgi to mm, daga kan shi ko jirgi mun kai dan be ya buge ya buge ni Lagos eh. ya daukan ma mai yuka hansa eh ta ana kallon ka ina jin ka mm. kana ji mm. to shikenan sai ni yo sukuto sai ya taso ya yo sukuto shi ma in ka to an ka haɗu shikenan sai gashi shi da ni da an ka buge mm. ni ka ja ne ko shi ka janka eh. kai ya kamata ka tai ka ja shi ka nemi hansar ka ko eh. a wai shi ya taho akan yana tashi wurin ya ga banza eh ya ce ni adda saurawa in taho to ni ce eh gaskiya na ina tare da wan wannan wan wanga eh dan gero wane cikin su shekare shekare mai yallaya. Hmm. to sai na ce ko an haka da menga kakka bari ce a bari har gobe to eh. ina jin ka kace ka hada kai da shi ka kace kai ya da idan da a idan eh, a bari har gobe a bari har gobe eh. na'am eh haka za mu yi amma ka riba to mm. shikenan mun ka haka an ka riba an ka ce dan sai gobe sai gobe an ka yayata mm. shikenan to dama ina da wani latin mm. sai ni kwana abin ga gari ga can shin lasin malami ya haka na mashin da, mashin mm. eh ka hawo mashin din ka eh ka kwana wani gari wani gari eh kauye ta ni tai ni ni fada ma aboki na nace ga abin da ake ciki ga abin da ake ciki kaji kaji kaji mm yace to shikenan zuwa ta hido abin da nan abin nan amma ka kwana nan mm, mm. zuwa sai sai sallame ni yo ta ya ka koma Sokoto ni koma Sokoto to sai ga Abu Jirgi Zaria ne tai hmm ina da wani uban gida wanda aka ce Malami dan Malam hmm to sai ya taho aski an kai ni hmm sai ya to ya buge kan nan hmm aski dama ku a nuna min tun ba a taho ba sai ya yi haka nan an nuna maka tun daga can sai shi kenan sai mun ka ci gaba da dambe eh, jirgi ya taso sai jide da sauka suna tabi da mata da mata mm. yara jirgi zai tashi ko akwai masu shiga eh, sai ni ga hilin na ya yawa ni isko hica ni bugi shi tun kahin eh, ya yi ta taso wannan da yake can ya koma kusa ga darbe ya can ya dauko saiti ya yo nan mm. kai kana nan mm. to sai ni gama da an shiga dilem in ya kawo na ya ya bata ma lokaci in dade ana kallo mu wai ni ina tsaye ina tsaye <laughs> ka isko jirgi can ka sai ni bugi la ilaha wansa yake an ka dawo ni bugi mhm. biyu in ce to alhamdulillah mhm. ya ce min dama in kwana talatin an ka yi kan in ji tsoron komi mhm. shi kenan wansa yake sai ni abin ga hakan gani kamar na harka tsohon ɗan dambe mm. ban tube ba sai ce mi da ban tube ba mm. nike ni mm. eh, ni a tube nike don ka ko da yaushe eh, eh suna dambe ana ba mu kuɗi abinci ni ni ya wuce kuɗin abinci hukun kuɗi abinci kai a abinci gyara in buge ka ko yanzu kuma gyara ya gyara ni buge shi nan uku kenan wando na ganin irin naka hakan ga mm. shi kenan nan ni sa kuɗi ni ke ni na ci uban kuɗi abinci wato ko da kuɗin abinci ko ba da kai kaga abinci ko eh. ka ka samu kuɗi eh. shi a kuɗi to daga nan ko sake yi a ah, mun sake mun ka sake kai mm. da ni mai hudu wannan wurin je ga juna kana sadaka har mayan shi sun kace to ka hankura do wallahi ka kashe ka kai gurma din ka <laughs> gurma din ka nan kai hankali wallahi kai kai baro wallahi bai jini zame wallahi na bugi wallahi na kashe ka mm. to an ce min ya taba bugun kaga ciki kai ma ka faɗi kan dade au sakwato ne shi ma a'a ba su na ba wane gari ba su na ba mm. ya ta bugi ni eh bancin Legas an ce ya sa. A Legas. Shi na yama wannan ga cikin. Ayo. ba Lagos mm. na ya buge ɗaya da hudu kake da kai da jirgi eh. to bari mu duba wasu manyan yan damben na shi mai yuka ya sake neman hansa ce ko kuma ka kuke shi ya hankura ya ban a ah, ya sake nema kuma ni ƙara sahi biyu kawa mai yuka eh wuce ma nawa kawa mai yuka ba hagu wallahi suna kai uku ko hudu <laughs> a ah, na dahe ko ina fa lokacin ranka da bari akwai gurgun wanki gurgun wanki mm. na sokoto ne fara buge shi shi ya ja ka ko kai ka ja shi sannan hmm. mun hito da mina hmm. eh, suna dambe kagara hmm. an ka tsaye da mu mu yi dambe marace leli kuma ni ƙara sahi ka ƙara kashe eh nan gurmu sai ga shi kwanci ƙasa eh. eh akwai shagon wurnu to caga wurno kun yi dambe a to Zai abin da mantuwa yi kun yi ko ba ku yi ba hmm. ba ku yi ba to caga wurno hmm. ba taɓa yi da shi ba idi ba hagu ba idi ban taɓa yi ba idi na raba hmm. ba kai dambe da shi ba raba eh idi ba hagu raba ban taɓa yi ba To cikin manya akwai irin su Adam Gumi. Adam Gumi. Ka yi dambe da shi. Mugu mugu. To akwai kisa tsakanin ku da shi. Akwai kisa. Nawa ka yi mai nawa ya yi ma? Adagumi Gumi inda ne fara inda ne fara kashe shi. Mm. Abinga ga fara kashe shi jega. Jega ka kashe adagumi. Gumi. Mm. Mm. Eh. Sai kun ka ina kuma. mun ka ta yi mun ka ta yi sokoto hmm. na kashe shi sokoto ta eh amma shi kuma hmm. ya kashe ni tambuwar na'am hmm. shi guda ɗaya ma eh to gohe dan gohe nasarawa to gohe dan gohe shi kan bayyana ɗaukan hansagar bai ya dauka fansa gare ka hmm. ka ka sai eh, ba guda ba ba biyu ba <laughs> to ya sa kai ba sa ma gagara ba wai ah, ban da gagara ne nake ma ba wai nice ce to amma kai kuma ka gagara an ce eh, gurma da ba a gagara ku sannan ku kuma ba ku gagara ku eh. ka kashe ka kashe gohe dan gohe gohe dan gohe mm. gaskiya ni da mun haka to haka take ku da kun haka da shi kana buge shi eh lokacin ana tare da gundumi da lumu eh. ka san daga baya an rabu eh. wani bangare ka yi to bangare gundumi ne to shi lumun ka raga mai ko ta hada ku na raga mai ba ku yi dambe da shi ba don babu wanda nika ja cikin su da gundumi to eh. shi kuma lokacin Amadu Makera na bangare ne shi an babban yaro ka yi dambe da Amadu eh shi ma bai ja ka ba baka ja shi ba ja shi ba to na kahin mu hito wannan bangare na mahara da gusau akwai umarun jan bako bago umaru bago na jan bako ka yi dambe da shi Ka kai dambe da shi ba mm. shi wa hasan nake ku hasan na ku. Mm. shi ma mai cikakken sai da an ka sai da an ka koye ni an ka boye ka da ni kashe shi dan eh. sokoto eh. hasan na eh wallahi wallahi mm. sai da an ka koye ni duk lokacin rayuwa ta ta dade ba ta dawo ba Allah ya sani an yi ta nema ne eh, an yi ta nema ne kuma gashi ya yi magana sokoto mm. yana buge-buge yana sauran mm. sai ni ce to bari yau dai mm, bari dai yau in an sama su gundumi da sauransu wallahi da Allah ban sa'a ta yi kakkasai na kasai kai an ka kai ni cikin ɗaki an ka kulle don amin daɗewa ya yi an ga kamar wuciya zai an ɗauka bai dawo dawowa mm. Allah bai yadda ba sai ya dawo sai ya dawo mm. ta ga gani ce alhamdulillah to akwai dahiru mai gaban karo kun yi dambe da shi ba ni son kashe mutum mm. ka dambe da mai gaban karo dahiru dahiru mai gaban karo mai gaban karo eh ai ina bai kai ba bai kai ba shi ma ta akwai mai kambun kasa mai kambun kasa bai kai ba shi ma bai kai ba mm. namijin shinkafa ha mm. wanga namiji ha na shinkafa kun yi dambe da shi akwai wani wanda aka ce ma hanci kararre hanci kararre tau kun yi dambe da hanci kararre mm, shi ma bai kai ba <laughs> ka buge shi na buge shi ah shi ma mai kambun kasa ka buge shi eh to ka yi dambe da lawali bela lawali bela eh ubangida na shi mai gidan ka na eh jami'i na amma uban gida to akwai akwai buba dan bahagon nasara mm kun yi dambe da buba a'a ba kai dambe da shi ba kai dambe da buba ba kai dambe da buba ba hmm. to jami'i. Tunda mun dan mun dan tattaba akwai garban laushe garban laushe eh kun yi dambe eh. <laughs> garban laushe mai eh. turare yace eh garban laushe rebu da reza na'am yake zaman ka hmm. yake yana iyawa yace shi na iya fama hmm. Hmm. gaskiya garba laushe na bige su kuto ya rama bai rama ba garban laushe bai rama kisan da kai ba katsina katsina akwai wani wanda aka ce ba gundumin kudu gundumin kudu lokaci an ka ɗauke mu nan sokoto an ka taida mu. mu saurara reza kafin mu shiga na fi mu karkare da jamawan ga to mu dai kafin mu shiga cikin kuda nan to mu dai ka san jamawan fa yawa gare su a ga yawa gare su akwai su laboci zurmi eh ka dan bin laboci laboci mm. to kin yi yan wasa wasu ina wasa da su baka san sunayen su ba nan to to mu ban magana ka yi dan da Audu Shuri Audu Shuri Audu Shuri eh to na yi dambe da audu akwai kisa tsakanin ku da audu na buge shi ka buge audu su mm. tawa mm. umaru masamawa umaru um, umaru mm. umaru buka sababi ba umaru masama ah, buka sababi kun yi dambe da shi yin so dangana ah, ah a ya yana gaban su dan gero umaru umaru buka buka sababi ba yana gaban su eh? yana gaban su ga dambe kai ko to Dambe dai kila bai taba hada ba. Ah, bai taba bai taba bai taba hada ba. To, bari mu koma akwai eh Akwai wanda aka ce ma Shehu Mai Buhu. Shehu Mai Buhu. Nan Sokoto. Eh. Eh ga shi yayi gijin. Eh. Wacan ya taba dimbe yana yaro. Mm. Shi kenan yana daukan buhu, buhu ba ko azahi aka yi ba. Mm, shi ka ɗaya ka ɗaukan buhu ba wai ba sai ya yi haka ba wai shi haka ɗaya ka ɗaukan buhu aza. ya yi da mai ƙarhi na mm. wai ya gana kuta shi nan sokoto mm. sai an kace mamma bari wai mai buhu shi dan bi da kai ya buge ni to tunda an san kila nauyi in ya buge ka kila eh, baka iya canje eh ba san abu ko ba nauyi na ba mm. tambaya ce eh shi kenan ni ka hankali na kwance don na san albasar ta wallahi ko da mun ka tako da wannan mutum an ka shi ni ga sun ka bari an ka zan wasa da shi mm. ni san ba a so ne wallahi da ni buga shi da yan miyan baki ne sun kai ya sama sannan ya tuɗa da ni ka sun gani ne ban yi mai ko bugun mm. na wanda nika bukata iri wannan bugu ba amma duk da haka nan ya tarsa don sabilin ayi a gama mm. ni mai ba wanda kika kwana bai kwana ba ni mai ba mm. ai a gama mm. ni mai ai a gama kai eh don ka in dade da shi ina hina tsaye ina tsaye ta wasa yake an kace to kaza da kaza su ubangida yin shi sun ka saki turo shi sun ka saki turo shi sun ka ce dan fansa ni ƙara sahi eh sun ka to yanzu gaba da in ka baye Mm. in ka buwaye mai buhu mm. to mu ba ka buwayen mu <laughs> sun ka nemo ka eh ni ce to wallahi ko gobe an gayi buge shi diga ha eh to sun tai sun sun sake wani kulle kulle sun wani kulle kulle su sai da dare su kai suka ce a ah, kai ya bar damben nan ya bar damben nan haka nan eh, ba ta da kyau gare to reza tun da mun taba jamawan ga da yawa mm. bari mu shiga bangaren kudawa wannan lokaci na lokacin kudawan su a tsaran ka waɗanda ka isko ka fara dambe da su wa'anda mm. a tsara mm. to to first kuda mm. ina dambe da wanga shi dogo dogon da ke da ka eh bayan an ka ɗauke mu sokoto hmm. yana tashi hmm. ɗauko ku lokacin wani shi Ahmadu gari Ahmadun gari mai nama eh, ya ɗauko ka daga Sokoto ya ce eh, ka zo dogo ya gagara eh, Sokoto eh dan ya ɓaci ka zo ya ya kai inda ya kai hmm. kuma yana bugewa ɗaya ba wanda ya taɓa yi mai ko bugun wanda an kai kuwa sai dai ya buge fiye da sati guda hmm. to sai ga shi mun tahi hmm. da ni da shekaru mai kyallaya da bokayar ma da ahmadu makera mu hudu hmm. shi kenan da zuwa mu shekarun bako shi da da bokayar ma sai sun ka fara dambe da marakin nan da muka tai ran nan ranan nan sun sun ka fara eh, eh. E. to shi shekara ya kashe abokin dambe ne rabe na